To masu sauraron mu sai a ɗan yi haƙuri muna ɗan fama da tangarɗar na'ura da zarar mun shawo kan matsalar za ku saurare mu a ci gaba da jiran mu mun gode. this feeling. Don't you love it? Don't you love it? No, I ain't happy yet. sucking just a little now, and I don't wanna cry no more. So I set my bar real low. I'm okay, I'm okay. You say it, but you just don't mean it. You're so insane, you're so insane. Shut up and just enjoy this feeling. Don't you love it? Don't you love it? No, I ain't happy yet, but I'm waiting you love it, no, I sleep and I'm losing my mind Cause it's half past three and my brain's on fire I've been counting sheep but the sheep all died And I'm trying too hard but I can't not try Well I can't fall asleep and I'm losing my mind Cause it's half past three and my brain's on fire music. New music. VOA 1. To masu sauraronmu injiniyoyinmu sun ɗan shawo kan lamarin bari mu kawo muku abin da ya ɗan samu. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau Litini bakwai ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanun labarai. Wata guguwa a kudu maso gafashin Madagaskar ta kashe mutane goma ta biyu kenan da ta shafi tekun Indiya a cikin mako biyu. a jiya lahadi ne shugaban sin xi jinping ya gudanar da tattaunawa kan batutuwa masu yawa tare da firaministan pakistan imran khan wanda yake yin ziyara a kasar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai tafi kasar australia a yau litinin domin halartar taron ministocin kasashe hudu da nufin karfafa haɗin gwiwa to kanin labarin kenan a babin rahotanni za a ji cewa yankin madarumfa a jamhuriyar nijar na matukar fama da matsalar tsaro saboda muna iyaka da nigeria kuma muna da daji wanda ya haura ma kilo kusan tamanin. Baya ga yawan mace-mace bakin haure musamman ma 'yan mata kan ga wasu abubuwa na dana sani a cewar wata budurwa da ta je ta Libya. in gidanku suna da hali su turo maki kuɗi daga can su sake ki ko kuma su saida ki zuwa wani anguwa can daban kina saida jikinki ki zama baiwa Za kuma a ji sharwarin da manyan malamai da sauran masu faɗa a ji ke bayarwa game da matsalar tsaro a Najeriya. Kamar kowace ranar Litinin yau ma za a ji shirinmu na ciki da gaskiya wanda Sarfilo Hashin Gumel ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Wata guguwa a kudu maso gabashin Madagaskar ta kashe mutane goma ta biyu kenan da ta shafi tekun Indiya a cikin mako biyu wadda ta haddasa ambaliyar ruwa lalata gidaje da yankewar wutar lantarki a cewar jami'i a jiya Lahadi. Garin Nosi Varika da ke gabar kudu a tekun na ɗaya daga cikin wuraren da abin ya shafa inda kashi 95 cikin ɗari na gine-ginen suka ruguje. tamkar bam aka jefa mana kuma ko ina sai ambaliyar ruwa a cewar jami'in guguwar da ake wa lakabi da batsirai ta share tsibirin da yammacin ranar asabar ne sannan ta fantsama cikin gabar tekun daga gabas da ruwan sama mai karfi da kuma iska mai gudun kilomita 165 a sa'a guda an yi hasashen cewa mutane 150 za su rasa muhallansu. barnar da guguwar ta tafka ta ƙara dagula al'amari game da barnar da guguwar mai suna amatai wadda ta ɓararraka tsibirin da ke da yawan jama'a miliyan talatin a mako biyu da suka gabata inda mutane hamsin da biyar suka mutu da wasu kuma dubu ɗari da talatin suka rasa mahallansu. A jiya Lahadi ne shugaban Sin Xi Jinping ya gudanar da tattaunawa kan batutuwa masu yawa tare da Firaministan Pakistan Imran Khan wanda yake yin ziyara a ƙasar. Inda suka jaddada muhimmancin gaggauta ba da taimakon ƙasa da ƙasa ga Afghanistan domin taimaka mata don ta iya kaucewa matsalolin jin ƙai da take gab da fuskanta. Ganawar ta kawo ƙarshen ziyarar kwana hudu da Firaminista Khan ya kai zuwa Beijing inda ya kasance cikin shugabannin ƙasashen waje da aka gayyata wajen buɗe wasannin lokacin hunturu na Olympic da aka fara a ranar Juma'a. Sanarwar haɗin gwiwar da aka fitar bayan taron ta ce Sin da Pakistan sun yi kira ga al'ummar ƙasa da ƙasa da su ci gaba da samar da ingantaccen taimako da kuma tallafawa afghanistan da ya hada da buɗe asusun kadarorinsu da aka rufe Bangarorin biyu a shirye suke su tattauna da Afghanistan da kuma tsawaita CPEC e zuwa Afghanistan kamar yadda sanarwar ta ce, wanda hakan yana tsokaci ne akan wani shirin zuba jari na biliyoyin daloli da aka fi sani da suna shirin tattalin arziki na kasashen China da Pakistan wato CPEC. Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai tafi kasar Australia a yau Litinin domin halartar taron ministocin ƙasashe hudu da nufin karfafa haɗin gwiwa kan wasu batutuwa da suka hada da tsaron teku da wanda ake yi ta kafar sadarwar yanar gizo sannan ya sake nuna rashin amincewa a kan zalunci da kuma tursasawar da ake yi a yankin india da pacific a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurkar kalmar kwad a takaice tana nufin tattaunawar tsaro tsakanin kasashen australia india japan da kuma amurka ziyarar blinken zuwa australia daga tara zuwa sha biyu ga wannan watan na fabrairu ita ce ta farko bayan haɓaka haɗin gwiwar tsaro na bangarori uku da aka fi sani da AUKUS da ya kunshi kasashen Australia, Ingila da kuma Amurka, kamar yadda aka sanar a cikin watan Satumbar bara. Yarjejeniyar ta hada da wata jinga kan samar da jiragen ƙarƙashin ruwa masu amfani da ƙarfin nukiliya wa ƙasar ta Australia wadda ba ta cikin mambobin G7 a wani bangare na inganta turjiyar da ake ma shirin kasar Sin na faɗaɗa harkokin sojinta a ƙasashen na yankin ruwan India da Pacific. To an ba kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. Inda saboda karancin sojoji da kuma yanayin yankin Madarumfa da ke jihar Maradi 'yan fashin daji da masu sace mutane da dabbobi ke cin karensu ba babbaka mansur sani gare ka. Garuruwan da da wannan matsala ta tsaro ta fi kamari a yankin Madarin fa su ne Rasta, Kankaran koshiya garin Gado da sauran ƙauyuka mafi kusa da su waɗanda ke fama da sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa, sace-sacen dabbobi da dai sauransu. Al'amuran da mazauna waɗannan garuruwa ke dangantawa da karamcin jami'an tsaro kamar yadda ɗaya daga cikin mazauna ƙauyen Kankaran koshiya mai suna Sabi Otela ya yi min ƙarin bayani a wata hira. Da sai dai mu ce lillahi wa inna ilaihi raji'un idan dare yayi aka ce ma an yi sallar isha'i wallahi muna cikin tsartsara kenan sai abin da gobe sai jama'an tsaron nan sun yi kada dalili ko da a taka aka yi in sun je sun tsara wani waje mutanen nan sai su zumbuli su koma wani waje muna iyaka da Nigeria kuma muna da daji wanda ya haura ma kilo kusan 80 da sirri ya san shiga dajin nan ba sai za mu yi mutare ko yanda ya kamata a ce ko da dai soji 60 ne ko 70 akwai an ce soji sha biyar ne. To yanzu menene sakon ku? Sakon mu ga manya dan Allah da annabi san bayan Allah da ke waje janna. Ko a makon da ya gabata 'yan bindigar sun kai hari a wani ƙauye mai suna rasta inda suka jikkata mutane guda da awon gaba da wata budurwa 'yar makarantar sakandare inusa alasan shine mahaifin budurwar da aka sace da suka iske ni daka su bugo ni in buje suna nuna dai su da kuma na daɗi ba inda za su samu su ni sai ka kawa suka harbo barushan sai dan goje ne ka kafa dana hmm. makwabci ya duro sai suka je sai suka wuce cikin gida suka tawo da yarin na Shekarar ta nawa? Shekara sha bakwai. Sai yaje take so da kusa ga kwamfoziyan. A yanzu haka dai al'amarin na matsalar tsaro a garuruwan na rumfa. na ci gaba da ɗaukar hankulan masu garuruwan yankin. Garba shi shine mai garin ƙauyen Gado. To lamarin ga wani sai ka duk duniyar ga an yi gamuwa da jiran garin Gado abinda ka ɗauka man mun mm. kai goma. Eh, da wanda aka ban da shanu da aka kwashe ba shigo gari na dai ai har ma ba hanyar lissa ko mana wani. To yanzu ne za ku ce game da wannan lamari? Eh, to mu dai kiran mu ga manya a kama yan tsaro. Eh. To kowane irin matakai ne hukumomin na yankin Madarin Fa ke ɗauka. Sadisa Sani shine magajin garin Sahu. To magana ta Allah Haji Mansur gwamnati na bakin kokarinta tana ɗauka sababbin matakai. Ka san ba komi ake faɗi ba abinda dai nake kira ga mutanenmu su ci gaba da addu'a. Rashin tsaro a wannan yanki na ci gaba da mai da hannun agogo baya a fannonin noma kiyo har ma da ilimin boko da na addini. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar. a gaida Mansur ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. A ranar Lahadi, Firaministan Isra'ila ya taya shugaban Amurka Joe Biden murna bayan wani mummunan farmaki da aka kai cikin makon jiya a Siriya wanda ya kashe jagoran kungiyar ISIS kamar yadda ofishin firaministan Isra'ila ya ba da sanarwa. A wata wayar tarho da suka yi da shugaba firaminista Naftali Bennett ya faɗa wa Biden cewa yanzu tsaron duniya ya inganta godiya zuwa ga jajirtattun dakarun Amurka a cewar ofishinsa. Bennett da Biden sun kuma tattauna game da ayyukan sojin Iran a yankin gabas ta tsakiya da kuma ƙoƙarin da ake yi na dakatar da shirin nukiliyar Iran. Isra'ila da Iran manyan abokan gaba ne kuma isra'ila ta nuna damuwa game da kokarin da amurka take yi na farfado da yarjejeniyar makamar nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 tsakanin iran da manyan ƙasashen duniya jakara anthony ta ƙasar australia ta samu babban kambun mata a wasannin olympic da ake fafatawa a birnin beijing juyawar baya-baya da anthony ta yi sannan ta kama ƙasa sosai daga ƙarshe suka sanya ta samu lambar zinare a jiya lahadi a wasan na olympic maki 83.9 na jakara suka sa ta doke ja'in kauf ta amurka wacce da farko alamu suka nuna ita za ta fara cin lambar zinare a tawagar amurka a kasar ta sin 'yar wasan rasha anastasia smirnova ta sami lambar tagulla yayin da mai rike da kambu Perrine Lafont ta kasar France ta zo ta hudu. 'Yar shekara 23 Anthony ta bi sahun Dale Beck Smith kamar yadda suka zama su kadai ne 'yan kasar da suka ci wani abu a wasan Olympic. A wasannin da aka gudanar a Turin cikin shekarar 2016 ce, Beck Smith ya yi bajintar da ta sa ya samu wani matsayi na musamman. yayin da shi kuma Rayoyu Kobayashi na Japan ya yi nasara a wasan tsallen kan da ɗan ƙanƙara da aka gudanar ranar Lahadi inda ya samu lambar zinare. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. an ji cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai tafi kasar Australia a yau Litinin domin halartar taron ministocin kasashe hudu da nufin karfafa haɗin gwiwa kan wasu batutuwa da suka hada da tsaron teku da wanda ake yi ta kafar sadarwar yanar gizo sannan ya sake nuna rashin amincewa akan zalunci da kuma tursasawar da ake yi a yankin india da pacific To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo wani sabon shirin. Ciki har da ƙarin bayani kan rasuwar mai martaba sarkin jama'are Alhaji Muhammadu Wabi na uku. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya gabatar da shirin da Jumba Hamza da ya haɗa shi da kuma injiniyan mu na yanzu kan Stalin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai an jima. Wasalam.